المقتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديها تثبت لعل مدر كتير الكوى من كومي وان يدونا منا فما لا نأتي الله حديث هنا شريط يقولكم دغشت رجب شكاية تجيبون كيدة تجيبون كيدة تلاتين يبقون هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة دي دي يوم من الطيعة كورتن يرد شكاية تجيبون كيدة شاشرة يبقون انتبع وانا جلتاجي لبكي كان بتاواتي في بيان وكيدة المهدي تفتر توعية المهدي نحكي كاون الأمير بيها تفتر kuma waɗanne ne wanda suke ba na gaskiya ɗin ba sannan kuma da sauran bayanai da suke da alaƙa da wannan aƙida muna cikin bayani ne akan wato shi abubuwa da dama na magana almahdi an dogara ne da magana khalid alaihi salam wanda daga shi yake cewa ya ce kaza ko an gan shi kaza ko ya yi kaza shi ne malamai suke ta bayani ma a kan tattarsa da kuma cewa shi yana nan da rai har yanzu ko kuwa yi wa fashi shi kadir alaihi salam sannan mun saɓani shi shi annabi ne ko waliyin allah ne yanzu bayanin da muka fara fashi ne gabata cewa wato masu cewa shi rayayye ne da dalilai da hujjoji da yawa wanda suke nuna shi ya yi wa fashi ba fashi a raye mun karanta hujja ta ɗaya mun karanta jirgi ta uku a yau za mu tura ne kan hujjar ta hudu ba ku manta ba yau ne za mu darasi na talatin da da kudugon ashirin da to annan kadir nan ba ta hudu cikin hujjojin cewa shi ya yi wa fati annan kadir fara kamusa bin imran kalimur rahman ولم يصاحبه wato khadir alaihi salam ya da da musa ɗan imrana kalimun rahman wanda allah ya zance da shi ba tare da wani shamaki ba ba kuma tare da wani tafinta ba walar da bai ci gaba da zama tare da musa ba kamar yadda kisa tsunukin alfa'ani zurka da ayat 78 allah ya ce haza firaku bayni wa bayni lokacin da shekarun da ya ciya ta kanta da musa da biyar da zafi da abin da ya gani yi magana ya yi magana ta farko ya ce ya haka ya sake ta biyu ya sake ta uku to ta hukunce da ganin ya ce masa hala da bai wa bai wannan shi ne raguwa ta tsakanina da kai fa kaifa yurdi bi nafsihi bi mufaraqati mithla musa alayhi salam shin ya kuke gani shin shi khadir alaihi salam ya zai yadda ya bar wato ainihin ya raba ransa ya raba ransa da wato irin musa alaihi salam wanda yake annabin allah ne sun mai samiru bi jahalatin al-akhbar al-kharijin an shari'ati sannan ya zo rika haduwa da wasu jahilai wanda suke da awar su masana allah ne masu yawan ibada wanda a bayanansu za su ga sun fita daga da'irar shari'a musulunci a maganganun da suke yi da bayanan da suke kokari su nuna kamar wahayi ake masu ko kuma wani abu su zo da shi shari'a to ya za a ce kadir waɗancan abubuwa da annabi Musa ya yi kamar na masa laifi wanda a zahiri ma ba laifi ne. shi ya fahimta shi ce shi ma na shi abin da ya ne na ilimi amma duk da haka yake wannan ne sababin rabuwa ta da kai ya rabu da musa ta ya zai zo a ce yana nan yana ganawa da su wanda suke cewa yana ganawa da shi din nan allazina la na juma'atan la jama'atan la majlisa ilmin waɗannan da suke shiga halwa ko Kalwa, rabu da jama'a ba sa sallar juma'a ranar juma'a cikin sallar juma'a cikin jama'a ba ma sa sallar jami'i tare da mutane ba ta zama majalisai na ilimi domin yawanci da za ka nisan ce na hajjar ya ce man kaza ya farce ni da kaza magana ne na haduwa sai ka bar jama'a ka je ka kulle kan kawanoli wuri ka yi ta wasu zikirai da ka tallafa maka ko ka tallafa maka wanda duk ya ɗauki wannan tsarin kuwa to za ki ga sallar juma'a za ki kiro ga fito sallar ba kuma sallar isha za ki yi mai zo cikin jama'a ba magariba sha sallolin nan biyar yana can a kullum da ya kula kanshi to ya kuke ga wancan annabi musa da shi a fahimtar shi ba ma fa shi abin da ya sani ne lokacin da ya zai kashe yaro gaskiya za ka kashe rai haka ba da wani laifi ba shi ya abin da ya sani kenan a shari'a shirya fahimtar shi ba bai san gaibi ba abinda Allah ya sanar da shi Khadir alaihi salam ya sa yi wannan kuna fahimta da kyau ya sake ya je huda kwalakwale wanda huda shi na aibata shi ya ce ya zaki haka ya tashi ya je katangar mutanen da suka ki saukarsu ya je ya taimaka ya da katangar ya gyara musu ya ce ya mutanen da basu ba mu masauki ba ba su karɓe mu ba ya zaki musu wannan bi wannan shi annabi musa bai san me wani abu na gaibi da Allah ya sanar da Khadir ba alaihi salam ta ga magana ta shi da akan shari'a ne kuna gani to amma tun da sun shari'i kada ya mai magana da abin da gidi yayi yace wannan ne sababin rabuwa ta da kai to kuna ga wancan laifi da ba hakikanin laifi bane ya rabu da annabi Musa kuna ga shine Khadir kuma zai zo ya rika gana da mutanen da sallar jami'a da sallar juma'a ba su halarta ta suna can sun kulle kansu da sunan zikiri da halwa suna abin da suke kuna da sai wurin su za shi hmm? wa kullum ya yaqul duka fa cikin su za ka ji na cewa irin su qala ƙadir khadir ya ce man kaza a ne khadir da sannan khadir ya zo man awsanin ƙadir, ƙadir ya yi min wasiya kaza irin irin su ne suke faɗa wannan magana kawai su bushe iska su ce fadil ya ce man kaza ko kuma a'a ya zo man ko kuma ya man wasiya kaza irin masu wannan kalwa din masu fita da cikin jama'a ba su zuwa gere mutane ba su da lafiya ba su hidde abubuwa da ake cikin jami'i sun je sun sulla kansu wani kwana ashirin wani arba'in wanda manzo sallallahu sallam bai taba bane sahabban da ya tafiya kulla kansa ko kwana ɗaya ba ya zama mai sallar jami'i da su ba kuna fahimta da kyau fa ya ajaban lahu bi ko yuqaliqul kalim wa yaduru ala suhbati jahilin la wato la yasabu illa shaytanu rajim yace kai abin mamaki ruba fa kai za a ce sadir alaihi salam ya rabu da kalimun rahman shine annabi musa alaihi salam sana ce ya koma yana kewayawa tsakanin jahili wanda yake ba mai abotaka da shi sai shekan duk wanda ya kulla kanshi ko kai yanzu ka kulla kanka ka ba ta tsora ma kansu ta wasu zikirai a cikin ɗaki ga zu watakila ga yunwa duk da sauran abubuwa kwana goma kwana ashirin ba ka fita ba ka waye kila ana nan waye zai zo maka nan Allah shaitan ne zai zo maka ya fara tsawara maka abubuwa ya fara sa ka rika ganin abubuwan da ba haka ke ba to ta yaya kuke ganin kadir zai bar musa alaihi salam sannan ya tafi wurin waɗannan irin wannan jahilan wanda ba wanda ke zama tare da su sai shaitan subhanaka hadha bukamin ali ya tabbata ga Allah madaukaki a ce wannan hadin jina ma irin kadir alaihi salam a ce ya bar musa saboda wancan abin sannan kuma a ce ya tafi yana zuwa irin wurin waɗannan yana masu magana yana zuwa masu da wani zikiri da wani sako na daban kuna gane man gane wannan hujja hujja ta biyar annahu law kana hayyan la kana jihaduhu al-kuffara wa ribatuhu fi sabilillah ta'ala wa muqawiluhu wa tusaqqa ta'ata da ake allai wato kadir alaihi salam yana nan da ransa bai wafati ba tun da ya zama jihadinsa da annabi da kafirai to shi ma da ya zo ya taimaka ma manzo sallah sannan ribatuhu fi sabilillahi ta'ala zama da zaman daku a ƙofofi inda kafirai sa iya kawo hari to da bai zauna ba nan falalar da ake samu ya barta zamanin manzo da shi ma ya shigo an yi da shi wannan gwagwarmaya din haka nan ya zo ya tsaya ma a sahuna mujajiruna sa'a guda da ya ji masa akan ya basu wa huzuruhul juma'a والجماعة وإنشاد جهلة الأمة أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش إلى السلم القطار إلى غير ذلك haka nan har wa yau banda wancan jihadin halatta sallar juma'a da zai rika yi da manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa da ma duk lokacin da yake da rikin tunda suna cewa yana nan da da sallar jama'a da zai rika yi sallar jami'i kenan da shi yadda jahilai da zai rika yi na karantar da su don da yana nan da ba yadda zai zauna ko bai ilmantar da al'umma ana ganewa da kyau to duk wannan ai ya fi masa falala kan yawan gaske dangane da wannan yawon da suke cewa yana yi yau ya je wurin wannan ya ba shi kaza ya tafi cikin jeji ya je wani wuri bako ya da sauran wurare da suke zuwa a hikayoyinsu ga shi ya zo wuri kaza ga shi ya ba wa da kaza wancan abubuwan da sun fi masa alheri da yana da rai da yayi da bai zauna ba kamar yadda manzo sallallahu bayan da aka haiko shi yake cewa wato ainihin laukana musa hayyan ma wasu abu ilai lafi ga musa yana nan da rai ba abin da ya rike masa kai irin ta hanya ta ba zai koma waje daya har wasu su kafin su ce addinin su suke yahudawa kenan haka nan shi ma isa alaihi salam da yana nan a wannan duniyar samu babu yadda za a yi sai ya bi shari'a manzo sallallahu alaihi kawai ba shi shi ma kadir alaihi salam na yana nan da rai to ko ba yadda za a yi annabi zai gama gogor maya da jihadin da yi da gumurzun da yi da kafirai da karantar da al'umma da yi a ce shi kuma ya koma wajen daya ban zo shi ko cikin tawakan manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma a gefe wasu su ta haka yi cewa su ga su ya ya gaya musu kaza ya zo musu da kaza ya ba su zikirin kaza ya ba su zikirin kaza قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى babban malamin na ibn taymiya Allah ya masa rahama yake wa thawabu allazi alayhi muhaqqiquna annahu mayyitun wato gaskiya wacce malamai masu ta hakiki masu bin diddigin ilimi su tantance shi gaskiya shi da wanda ba gaskiya ba sun tabbatar cewa annahu mayyitun hadir alayhi salam yayi wafati kongani gane wannan magana wa annahu lam yudriku al-islam bai rufi zamanin musulunci na manzo sallallahu alaihi wasallam ba walau kana mawjudan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam da wajaba alaihi an yu'min bihi da ya kasance yana nan da rai har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wajaba a gare shi imani da manzancin manzo da risalar manzo da zo da ita da qur'ani da Allah ya sauka masa wa jahidu ma'ahu kama awjaba Allah zalika alai kuma wajibi ya jihadi tare da manzo sallallahu alaihi kamar da Allah ya wajen kama manzo jihadi haka nan shi ma da ya zama tilin zai zama tare da shi wannan magana yin kimiyya ce gaskiya ala ghairihi da haka nan kamar da Allah ya wajen kama waninsa na sahabbai suka taya suka yaki cikin gumutu har Allah ya tabbatar da addinin sa wallahi shi ma da yana da gaye ya zama tare da shi wala kana yakunu fi makkah wal madina kuma da yana nan da rai a sararin duniyar nan kaka ba wani wuri mai daraja da yake makka da madina a ban asalin to da ya kasance ina makka da madina nan zai zauna ba wasu wurare inda wani za ka ga a sunan jiki in ce ya zai zai kaza wani a magarin jiki wani a haka za ka yi kasashen afirka nan wuraren da harkar subanci ga tutu wani ayama wani waye to kaga duka ina yake wasu sun in yana nan da rai ya ake ba a taba jin cewa an gan a maka ba ko a madina kuma zamanin manzo sai magana masu mafarki da za su yi wani ya ce a daidai hajjar aswad ya ba shi kaza wani haka zai ce wani kaza kaza to ba irin wannan ba magana ta hakika da yana da rai to da an ji bisa tarihi ya zauna maka ko madina wanda kana ya kunu huduruhu ma ashabati lil jihad ma'ahum kuma da ya kasance ya halarci jihadi tare da sahabbai sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi jihadi tare da su wa ya anatuhum ala dini kuma da ya tallafa musu ya taimake su akan addini wanda suke ta fama tsawon rayuwar da annabi ya a makka gumurzun da ya sha da gwagwarmaya sannan ya dawo madina nan ma duk da yana da rai ba yadda za a yi koma wajen daya ya wannan aiki na rana ba a yi tare da shi ba kuna ganewa da kyau dole taimaka masa nan da wancan abubuwa a wuladihi min hudurin min hudurin inda kaunin kuffari da shi ya zama shi alheri da ya je halartu mutane wanda suke kafirai ya raka alahum sabilatahum dan ya je ya huda wato ainihin kwale-kwalensu wanda suka wato ainihin in bai huda ba za su kwace wa masu ita kaga abin da ya a lokacin da annabi na nan ya zama tare da shi da har ya ga lada tun da kaga la zamanin annabi ba shi ai ba a taba je a tarihi annabi ya ce ga tare da shi a badar ko a uhudu ko a kandar ko a warne ko a tabuka ba tarihin da za ka ji a ɗaya an gaya maka annabi ya ce na tare da shi kuna fahimta da kyau ya ce wa lam yakun muqtadiyan ana khairi ummatin ukhrijat lin kai da sidir bai zama a koya ba daga fiyayyen al'ummar nan wacce Allah ya fitar a cikin mutane ita al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi da bai kure masa ba da ya fito fili duk gwagwarmayar da ake da an yi da shi wa huwa qad kana bayna yadayil mushrikin wanda ko manzo sallallahu kun san ya zo ya tsaya gaban mushrikai wa lam yahtijib anhum kuma ba a ce gashi ya zo ya yi wani shamaki tsakanin shi da su ba ba wata ruwaya da zaka ji an ce ai a hajjar abadar gashi alwaye ba da ko yana da rai to da ya zo ya tallafa ya zama jirgin shi a kai wannan ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم yadda za a وبعض يتذاكر yana nan a cikin musulmi ba shi wata bukata a ɗayan shi su ce ba su da bukata a cikin addinin ko a duniyar su su ce ga shi ga hajji amma sun ajiye shi sun watsar da shi ba sa neman wani abu na lahira su tare da shi na ilimi ko wani abu na sanin duniya da yana da rai duk da haka ba su faru ba tabbas sai ka ji an ce ana zuwa wurin shi ana samun wani ilimi na abin da ya shafi lahira ko wani abu da ya shafi ilimi na duniya amma kun taɓa ji ba ta ji ba sai dai wannan mafarken mafarken da wannan hikayoyin su kuma ba hadisi ba duk abin da bai tabbata ta hanyar aya ba da hadisi kaga ba za mu yi shi ba istar shi ma tare da musa alaihi salam Allah ne ya kasanta mana da cikin sun kaki banda haka za mu sani ba za mu sani ba da uwa ne na gaibi da Allah shi ne kaɗai ya san me ya faru kafin wannan lokacin ko zamanin Musa alaihi salam ko zamanin waye sai Allah ya faɗa ma lokacin Qur'ani ko cikin hadisi sanan mun ko mun sani mimman qala bi mawtul qadir Ibrahim al-Harbi daga cikin manyan manyan malamai wanda suka tabbatar su suka tafi akan ra'ayin shi kadir da Allah ya masa wafati shine malamin na Ibrahim al-Harbi wanda ya rasu ko aka yi shekara ta 193 sannan yana cikin almajirai na imam ahmad wato ainihin ibn hanbal rahimahullahu ta'ala shi wannan ibrahim al-harbi haythu qala hina su'ila al-baqa'i al-qadr ila al-an ya yadda almajiran suka tambaye wai shin qadr yana nan har yanzu da rai da amsar da ba su yace man ahala ala ghaibin lam yusin minhu duk wanda ya mai da wata magana ya ihalata zuwa ga wanda bai nan ba ikini to bai mai ikaki ba kamar yanzu shehu usmanu Allah ya masa wafaki shekaru da dama ko to yau sai ka zo magana sai ka sai ka faɗe ta ba shi ya faɗi ba ba kai zamani da shi ba sai ka ce shehu ne yake kuma maganganun kai da kake faɗi ba ka zauna da shehu ba kuma shi shehu maganganunsa da suke filin littafansa ba wannan magana taka kai da kake ya ce da cewa kai shehu ya ce cikin littafin sa kaza ko cikin ƙasidar sa kaza ya ka ja ka yi wa jari ne ya tabbata ya faɗi kai ma karantowa kai dan baka zauna da shi ba amma yanzu ka ce shehu ya ce man kaza ce su ai na su gaska? ai na kuka zauna sai kai kare duniya Amma ka ce shehu ya ce maka to ina ya ce maka kai zamani da shi ne to haka wanda zai zo shi wannan malamai sun da ya jingina magana ga gaɗi wanda bai nan bai mai saki ba kada ba shi a wurin shi na ga yawa faki ya ce wa ma alka haza bainan nasu illa shaitan ba wanda ke jefa ma mutane irin wannan maganganun sai shaitan kawai mutum ya bushe iska ya ce kadir ya ce man kaza na ga kadir wuri kaza mun haɗu da shi wuri kaza na yi musafaha da shi kaza ya ba mai jefa masu irin wannan maganganun sai shaitan kawai shaitan ne ke zayyana masu haka nan kawai sai su guji iska da ce sun gan shi wasu ce a mafarki wasu ce ya kazata lama na mako? haka wannan malamin ya faɗi kun ga tun shekara in ga ba ne ba ne in zamanin imamu ahmad kuna ganewa da kyau wa qala imamu abu sabab bin lidiya rahimahullah yace wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasibu min ashay yace duk jami'u ma ware da fi hayaki duk abin da yake zuwa wato na maganar rayuwarsa cewa yana nan da rai la ya sarfa min hashi ba abin da ya inganta daga ciki ko daya a gangaru ne in ka ji jin su ba su da inganci kirkira su kawai aka aka fade su kuna fahimta da kyau yace ba abin da ya inganta duk tifaqi ahlin naqli da ittifaqi na malamai ahlin naqli kun sa akwai ahalin naƙali akwai ahalin Akali. ahalin naƙali su ne wanda suke ciro magana da ta inganta ko daga ƙur'ani ko daga hadisi su ake cin ahalin naƙali su ake cin ahalin shari'a sannan ahalin Akali su kuma wanda hankalin su zai ƙara musu abu kawai su shata ta faɗi ba tare da nasi ba in ka ƙure su ina dalilin ga a haka ne na da an ce ko haka hankali na ya halarwa ya ɗaya da shi da wannan ba a magana da ahadin akali kawai akalin da bai haɗu da nassi ba a shari'a ba a amfani da shi da abin da kake kai haka ka gani a ra'ayinka ko a hankalin da ko fahimtar ka kace ibada ce ko kaza ne ba nasi ba aya wannan ba za ka yadda ba to yake duk tifaki ahadin nakali duk ittifakin malamai masu nakalto mana shari'a ko daga ƙur'ani ko daga hadisi yake sun yi ittifaki cewa duk abin da ake cewa. na cewa kada yana nan da bai inganta ba wa inna ma yuskaru zalika man wato man yarju sabara wala yuzkuru illa wato kadai ana faɗin wannan ne daga wanda yake ruwa labari amma baya faɗin illar labari kawai sai aka yi kuma gangane ta baki na sallaci baya cewa wannan hadisi garibi ko sahihi ko hasanin ko kaza kaza baya wannan shi ba ruwan shi shi dai kawai ruwa ya rike dai muna ganewa da kyau yace a in ma da kauni la ya arifa ko dai dan bai san illa na labarin ba ta yaya aka ya inganta ko bai inganta ba ba aikin shi ne, ba layinsa bane ba malamin hadisi ne. malami ne da yake so shi kawai wasu akwai malamai da yake sako Ba a da za ka ga akwai sosai zai zo zauna wa a ne ya ta kawo labarai da isra'iliya da waye ana gida kai ana gini ana ana gyada kai ana Allahu akbar Allahu akbar labarin ne zai fi kenan amma an ka tsare shi kisa ina ya samo ta ne ingancin ta ta inganta a shi dai wacin da za ta birge a ji a ji wannan wa'azin to sai ka ba da ita sun zo an daina wannan duk abin da ba ka da nasi ingantacce daga manzo su musallam to ba a karɓar shi to yace mutanen da suke yoruwa yayi ba tare da sun faɗi illar ruwa ba ta inganta ko wacce inganta ba ko dai don musamman magan illar wato ilimin ba ba su da ilimi da ake kira da jarumar tare ba su da ilimi na matsalar hade wa in ma da wuzo ha nan wurin da gyara na rubutu da aka kuma wa in ma da wuzo ha akwai wawun bayan babu dinnan ba yadda yake na rubuta wajen ma ne wajen ha ba a kallewa mai ha sai ku gyara masulitai inda ahlin hadisi ko zai wato wa in ma lewa ha inda ahlin hadisi ko kuma a shi bai san yadda abin yake kararansa ba a wurin ahalin hadisi malaman hadisi shi yasa kawai sai ya yi ruwaya kawai ba maganar ta inganta ko ba ta inganta ba wannan maganar shi abul khattab بن bin رحمه rahimahullah قال الحافظ ابن حجر سننكم الكسلاني رحمه الله وندي سيدي لا فتح الباري واتو سيد البخاري انا سيد البخاري كنا وشي ما كان الامام ابو الفتح القشيري يذكر عند شيخ واتو له واتو الامام القشيري فتوى لنا ابو الفتح shi ne wato ana ambatawa yin saro'in da shaikhin lahu an ambata a wurin wani malamin sa shi ne an na hura al wai ra'al hadir ya ga hadir wa haddasahu har ma masa magana fakila lahu sai aka ce da shi shi wanda yake din ya ga hadir din man a alamahu annahu al-hadir sanar da shi wannan da yake mashin kuna ganewa ya ga kadin su. Waye sanar da shi kyawun da kadin na ga bukwanci magana ko kai ne cikin jama'a duk ba san mutanen ba ila sai ka zo ka ce ga wani shi ne wani kuma kai baka taba ganin mutanen ba to wai sanar da kai wannan shi ne wani wai sanar da kai misali kina ga mutane ka ware ka ce wani ne wani mutum da kila a wani gari yake can yake baka taba ganin shi ba ganin shi kuma nan ba da yana maka shi misali to shi da yake tambaye shi wai waye sanar da shi nan ma da gyara wannan dan bi nan da aka yi gaban mana na mahu a nan kalin babu shi na gaban ne kuskuren rubutu ne an kai fa ya arifu zalika ko kuma yayi san haka yayi san cewa shi ne kadir hmm? domin ya ce shi ne kadi kuma har ma ya masa magana to yayi san da aka tambaye shi fasakata sai ya shiru ba ko ya zo gaban malamai zai magana da ba a yanke gaban malamai da dai magana gaban jahilai ne ka tsara karyar ka zai kai da ya ta maka kai yarda amma gaban malamai ne shine wa ina abul a gaban shi ne aka ce wani ya ce shi wato ainihin ya ga kadin kun gane iskaro an shekin lafi wai wani malamin su cewa annahu ra'al kadin

wanda yake bai daɗe ba da wafaki a ƙasar saudiya yana cikin manyan manyan malamai masu rubuce-rubuce a sa babban malami ne allama ne rahimahullah Allah ya masa rahama yace idza fadaha zalika fa'ala da ya haka yi maganganun malamai da yawa wanda suka ce hadir ba shi da rai in ko da yana da rai da kaza da kaza ta faru idan gama kawo sai yace idza fadaha zalika idan wancan abuwa sun bayyana karara cewa kadir wato ba shi da yin fa'alan annal qawla bi wilayati al-qadr wal qawla bi annahu ma zala hayyan haɗin jarra hadhan al-qawlan min al-balaya wal mihan sai ce ko in dai haka ne ka sani ke da ake na cewa wani shi kadir waliyin Allah ne har ma shugaba ne a cikin waliyyai ko ko zancen da ake na cewa bai gushe bai na nan da ranka yake wannan maganganu guda biyu sun ja zance guda biyu sun ja ba na haifa yawan da ke da cikin dan ce yawanci abubuwa na mafarke mafarke da cewa an ga kaza an ba da zikiri kaza an ba da wuri kaza a ko wani ilimi na baɗi koyi duk ana gina su ne akan cewa kadin waliyin Allah ne shine masu gaban waliyi kuma Khalil yana nan da rai har yanzu zai ta hanyar shi za a iya baka wani sako kuna manta da kyau wannan abu ya haifar da bala'i mai yawa da fitintunu masu yawa wa da'awar kajiba da da'awari na ƙarya da ake ce wa talbisu alal da rikitar da amma su ne mutanen da basu karatu ba kawai sai a zo a tara ko a gaya muku magana kadir ya ce kaza ya ce kaza ya ba da zikiri kaza shi ke nan su kuma mutane da jahilai su dauka su yadda yace ne da kasa kai ba ma idan ba har ma malaman su kansu wannan ya je cikin wannan bala'i ya je cikin wannan fitina ma na yi la yusaddiquhu akulun sun tafi akan abubuwan da hankali ba zai yi da shi ba hankali kadai a baka ba nan babu yadda za a yi a ce maka wani ya zo kamar yadda muka karanta da su a baya cewa ga shi ibrahim kayyami waye abdina ulkaba wani ya zo ya mai kaza ya mai kaza ko ba ka makaranta da kowa ba ita hankali ba zai yi ba wala ya yaqbalu hudinun balle addini a addinance a ce a gina magana wanda shi addini ba a gina shi sai kala Allah kuma da rasul sai abu na addini a ce Allah ya ce kai Allah ya ce ka bari manzo ya ce kai manzo ya ce ka bari dole sai da dalili na Qur'ani ko na hadisi ba da magana na haka kawai wani da bai shi da rai a ce nan da rai a a ce waliyin Allah ne shi ne ma shugaban wanne duk wannan maganganun su suka haifar da cikin da yawa ba wai a tsakanin jahilai ba har ma malamai wanda suke sun tafi akan abin da hankali ba zai yadda ba addini ma haka wato ainihin من ومن دعوى فضل Na والأولياء da النبوة والأنبياء ندعوى لقرر أتزوانا wuri? shi wannan hadin shugabancin da yake na waliye ya fi halala a kan annabta da kuma annabawa da baya haka suke bude shi da ba ga ana nema a bashi matsayin da cewa matsayin shi ma ya ce na shi wani sun da yake shugaban waje ne ya fi matsayin annabta sannan matsayin ya fi matsayin annabawa saboda ana so a gina magana ne a kan hakan dan ba ka yadda da haka ba abin da za a ce ya faɗi za ka da shi wannan fitintunin bakar abu yake duka yadda da cewa yana nan da rai kuma shi ne shugaban waliyi har yanzu yana nan da rai wannan magana ne ita ce ta wannan wa inna fulanan da ke alƙadar alaihi salam wani kawai mutum ya rushe iska ya ce shi fa ya alƙadar alaihi salam wata lahamahu ya masa ma wata ilhama ta kaza da kaza ya mai kaza wani qawlu biwilayatihi wa hayatihi abada jahari da zancen da ake cewa shi waliyi ne kuma shi ne ma shugaban waliyatin da kuma rayuwarsa yana nan da rai abada jahari har abada ba zai mutu da shi ana magana ce da ita ce ta haifar da biyawancin da ke da ake sa kai na harkar sufanci su ma kan su wannan magana fahimiyya ce sai a ƙarƙashi aka gina su wani ita ce a kirin ta kabir na nan da rai kuma shi wali ne kuma shi ne ma shugaban wanda ke wanda ya ɗin ko matsayin sama yana nema da matsayin annabawa Allah ya kire shi ka je ka duba cikin littafin da sunan shi al-tahdir min muqtasarat as-sabuni fi tamhid shafi na tasa'in na tasa'in da biyar za ka ga ƙarin bayani ma dama annana hakamna bi wafatin hadith to mu dai yanzu mutum mun riga mun tabbatar mun yi hukunci da cewa kada Allah ya yi maka wafaki ko idan kaifa ja ila ibrahim taymi to sai aka yi zo mutan ibrahim taymi wa huwa jalisun fi bina'il ka'aba yana zaune a ba mu kuma ba zikiri na shi wato rakibul kubra wannan ya suka ce daga shi wannan ne shi ne yake gaya mana cewa shi kadar ne ya zo mashi yana farfajiyar ka'aba ya ba shi wannan wuri kuma ya ce rike shi kam kam ga falalarsa ga waye ga waye ina jin ba kuma ta ba to idan shi ya yi wa baki ya aka yi wannan shi ne za ku ga wato idan ka rushe wannan ka rushe ruwa da yawa da aka gina na tsufanci da abubuwa in kuwa har yau kai ma fahimta ka kadir yana nan to lallai za a shigo maka da kofar akwai wani ilimi na batini banda ilimi na zahiri mu da muka sani wanda annabi ya zo da shi ta hanyar qur'ani da aka sauka mai da sunnarsa to lallai in ka ce kadir na da rai to kai ma za a sadaɗo maka da addinin cewa ko wani ilimi na daban banda wannan na shari'a akwai ilimi na koye kamar da aka sami bambanci tsakanin Musa da salam da kadir alaihi salam musa yana da da zahiri shi kuma kadir yana da wani na baki kamar yadda suke faɗi ma kuna ganewa da kyau wanda ko a wancan magana in ka bi ta ka jirgin cikin ta ilimi ne na baki ta ba ilimi ne na baki domin da ya gama cewa ya yi abin da ya yi ne shi ma ban yi babin sa na yi abin sai abin da Allah ya sanar da shi. Kudin da Allah ya sanar da shi ne min baki Allah ya sanar da shi shi ma. amma ba sanar da annabi Musa ba kuna fahimta da kyau to shi yasa wannan ma yubayyinu kadiba hadin hikayat yana daga cikin abin da ke karyata wadannan hikayoyi ma ware da fi a na kasira ma a ba abin da ashka abin da ya zo wurare daban-daban masu yawa tare da wasu sashen mutane ya kulu ahmad bin idris shafi'i wani daga cikin masu lai tsayo a ɗariƙa na shafi'iyya ana kiransa ahmad bin idris shafi'i يجي استماع للنبي صلى الله عليه وسلم استماع القرية ويستمع حكو تارد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن تحكوا إذن تحيا سوريا شيني وفو خيالي كنا غير حسيني شيني نا حكو النبي أمار تحكوا كنا مجدي خيال ونصان خيال eh abin da kawai ya haka ba za ki in sha hakika wa ki ga shi ba to haka muka ne da ni haka dole ai ya faɗi su ne ko eh sai hakika kare za ta fito ki to na ku haɗu da ni kaga kun gani amma sai dan saka yake mun haɗu tare da annabi da ruwan hayani wato haka ne wani abu wanda ba za a cewa wa ma'ahu al-khadir alaihi salam tare da shi a lokacin abu khadir alaihi salam فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخجرة أن يلقوها وأن يلقيه أذكار طريقة الشاذلية في وين النبي صلى الله عليه وسلم يقمر بشيء خجر يلقى ناما ذكر لنا طريقة الشاذلية فلكنني إياها بحضرته أكبر من صلى الله عليه وسلم يلقى ناما وأن ذكر وأن wanda ya fi kowane zikiri a ɗariƙar fitisha zariya ɗin a gaban manzo kar ya laka nan wannan zikiri ɗin sun makara sallallahu sallam da kadir alaihi salam da ya gama laka naman sai annabi manzo sallallahu ya gaya ma kadir alaihi salam ya kadir ya kai kadir ko lakinhum ma kana jami'an lisa'ir al-azkari والصلوات والاستغفار بس يا خالد خلقنا مصر wato wani zikirin da shi ne jami'a ya haɗa dukkan sa'irin alkali dukkan sauran zikirai na shekunne da na daban-daban gaba ɗayansu wannan zikirin shi ne ya tattare su wasalawati da wasu talatoci da za a kai wa listigifari da listigifari to kalakka na mai zikirin da biye da dukkan kwanan an ba ka rika ji ko kowa in ya zo zai ce tashi tashi shi ma wanda ya zai ce ta wani haka ake kullum so dan Allah dai a tattara a dawo kan asali mun na manzo hmm? yanzu ga tushe ka suke da kamar rishi kuma zikiri ke zai kana neman kadir ne zai lakana maka to ina wanda annabi ya koya masa habbansa da fuska kuma matabi'ai tabi'ai har yi zo gare mu ina ya za ka tafi shi ka tafi kama nan kuma yanzu wannan maganar kun ji dai abin da yake wai ya haɗu da manzo amma wata haɗuwa wacce ba zai iya ga ba tare da manzo akwai haɗe kuna gane shi manzo bai ce ma bai kura mai zikirin ba kai ne sai sa kai ya lakana mai amma ya lakana mai zikirin da ya fi kowane ya haka ke zura mutane da haka kuke jan mutane su halaka su su raba su da abin da annabi zo da shi ku yi sunan su mai da su wasu iri na daban na dai ina bincike kan wannan dariƙa ta shazariya ɗin na ga wani salaki da suka yi ma'anar guda shi da daban daban kai na kai ma yanzu da za ka shiga gugu ka je ka shiga ka duba dariƙa shazariya ka nemi salatin da su suke ma'anar ka ga labazon salatin yadda aka kulla shi za ka ga akwai shi shigi akwai wuce gona da irin ji bahaushe domin mai karika ne nema ka ɗauko sifofin Allah ka ba mu wannan ne za ka yi salatin sai kai larabci ne ma da ake farka shi ake farka larabcin sai da ji ka kuma da suke wannan sun iya larabci amma kuma sun sai da za su fi kauda mutane daga abin da annabi ya koyar zuwa ga abin da ba shi ba domin wahalar karanta abin ma in ka haɗa shi da salatin da annabi ya tambayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم Ibrahim, ال ابراهيم وبارك على محمد هل هو كيشي سهل Da shi wanda ne ka ji irin sarƙaƙi jiki shi to dan Allah wannan daidai ne yan ka ɗauke mutane daga asalin abu ka zo ka kuma ka ji azanan abin cewa kadir wai suna tare da kadir kai da kura mushi to a ina kaga sai a tambaya ina ne a kafin daga koma shi littafin da ake kira da kuke sufi za ka yi cikakken bayan shafi na kai da talatin da tara za ka kare ganin bayani dangane da wannan allah ya tsare wa ƙara ibn arabi ibn arabi wato akwai ibn arabi almaliki akwai ibn arabi as-sufi wanda ake kiran shi muhiddi muhammad bin ali bin muhammad bin ali bin hakimi ya sa'i al'adalci kun gane da kyau wato wato yana irin cikin manya-manyan mutasawwifa an haifar shekara ta ɗari biyar da tsarkin da hijira ya rasu shekara ta ɗari shida da talatin da takwas wanda shi ne ya shahara da mummunar aƙida na da ake kiranta wahadatul wujud wanda aƙidar ce duk malaman duniya sai ta baki kafirci ce aƙidar da za ka kai lokacin da za ka ce komai duniyar nan ma Allah ne kawai ka gani Allah ne eh saboda ta yi su suka shahara da zikirin na Allah Allah Allah to shi wannan ibn arabi maganganun shi in za ka ji cikin littafin da saka ku haƙi makiya za ka mamaki to shi yake cewa ayyalan ayyadaka Allah ayyuhal waliyul habib wai ka sani Allah ya karfafe ka ya kai wannan wali abin kauna anna hadal waslu huwa qadar yace wannan majingina shi shine turje kenan shine qadar sahibu Musa alaihi salam wato sahibin Musa alaihi salam aqala Allah umrahu Allah ya kara tsawon rayuwarsa ana yana nan da rai kuma zamanin shi na shekara 500 da wani abu aka yi bai da jiran manzo to shi aqidar shi kadar yana nan da rai har ma yana ƙara masa addu'a Allah ya ƙara tsauraiwarsa yace aqala Allah umrahu ila al-ana Allah ya tsawaita rayuwarsa har zuwa yanzu yana nan da rai wa qadara ayna man ra'ahu na ma akwai kusurar rubutu an ƙara hawan nan babu shi ra'ayna ne ba ra'ayna ku ba wa kadara aina mara abu yake hakika mun ga wanda ya gan shi ba zama gana wato wai su sun ga wanda ga kadin kina shi yanzu a matsayin da shi ma tun da shi ma wani ne da su cewa to shi ya ga wanda ya kadin wattafa na fi shani amurin aziz wato mu dai al'amarin ne mun yi ittifaqi mu gaba da sha'aninsa da al'amarinsa al'amari ne mai ban mamaki shi kadin kina wato muna so nuna cewa shi wanda suke cewa yana nan da rai galibin masu cewa kabari na gari, za ka gani a nan aka gina tsufanci a nan aka gina abubuwan da za ka gani ba su kamata ba a tafi a kansu abin da ya kamata a dawo kan tushe da asali shine qala Allah qala rasulu abin da Allah ya gani masa ta sahabbai su ban mata da ai tabi'ai suka ban mata da Imam Malik har abin da ya so gare mu Allah ya masa rahama ba wannan maganganun irin na su shi ibn arabi ba wanda kun san wato abubuwan da ya maganganun sa malamai sun ce maganganun da kafirci Allah ya kare هذيك هو اللي كان مثال جهات الملكية مجلة جنة أكو شاكي جنة أجيد الثمانين ذاك كارا كان بيان انتا لما كان بنام طوان نفكي بعد كده دا انجي أشين حنشي وظام ابن عربي آدم حلو يوم جيشون ابن عربي إن يا يا سوى أنه اجتمع بالحدث كان شي ما با لوك الشياء الاجتماع حتى الحدث وأنه أي القدر ألبسه خرقة الصوفية ma kadir din ya sa masa ya wato wata alhirka ɗalle kenan wani ɗalle na sufanci wato shi ya ɗauka ya sa shi wannan su ba suna da akida ta sa kada a sa kaya masu kyau masu ado masu waye a sa kaya da suke nuna tsoron gudun duniya da zai ta gina ba to shi wai kadir shi ne ya sa mai irin wannan rigar kuna fahimta وأن ذلك تجاه wato hajjar aswad maka kuma wannan ta faru ne nan daura da wato bakin dutsen nan da yake a makka jikin ɗakin kaba a daidai wurin shi hajjar ya ɗauko riga ta sufanci ya sa masa kuna jin magana haka gina magana ne akan har da yana da rai kuma kadar da Musa ya yi mai wani abin da bai ji daɗi ke gari da kai ko a kama hannu Amma sai ga ya zo wurin irin wurin irin su arewa. Ibi Ibn arewa wanda maganganun da ya malamai da dama su ke mai hukuncin kabinci. Kun gane wai ya zo ya sa mai riga ta tubanci a wurin ka'abar da ya hadar aswa. Kowa ya san hadar aswa Wannan haka ya fari وأنه أخذ عليه الأهدى بالتسليم لمقامات الشيوخ أهل التصوف الجنة ويجب أن يكلم على الثوري من ميكا مسارك معنا مسعي daga cikin matsayi na shehunai na su baye daga nan ya zama shi ne jagora daga cikin duk makamai wasu wasu makamai da akan taka na shehunai na su saurin daga nan ya ba shi wannan kunye magana ɗaya wato shi kadar shi ya ba emina arabi wani shugabanci da ake a kankanin dukan su baya haushi da sama da shi wannan hukana mutarajin da tilis da sarfa min al-qadr hatta alama wa al-qadr annahu la bisaha da yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min madinatu musharafa wato wai bai kushe ba yana takaitawa kan wai amma ya samu wannan rigani wannan rigar da ya samu wani ne matsayin da ya aka ma ya samu kuna fahimta har sai da ya sanar da shi shi kadir ya fito ya gaya mai bin harabi karara kai ni fa annahu la bi hannun yadda rasulullah ni ma na sanyo ta na samu ta ne daga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam bil madinati musharrafa daga madina mai daraja daga sanyi kadir na samu rigar hannun manzo sallallahu alaihi wasallam na zo nan ba maka kinan na zo na sanya maka ita kuna fahimtar magana man ba ulfairi a kan wadda da nan ya zama wato shi ita madina din wanda ita ce duk makukuga ta wani alhairi wanda yake mai cika cika ta gaske to daga sannan je na karko rigar daga manzo sallallahu sai kuma yanzu na zo na sa maka ita nan ka ba sun zo na maganganun su ne ake cewa bukar abu zai yi kyawun ganganin da hankali da zai dawa balle na a hankalce balle a jini na magana ga addini don Allah ta zaka da hmm? fajir ya ji ya ta korin manzo wanda shi ibn arabi din nan an haife shi muka ce shekara ta ɗari biyar da sittin da da hijiran manzo ta musamman to kenan ya aka yi zai karfin annabi ta sa daga kabarinsa ya ba khalil wannan rigar da tufanci ya zo ya sa mashi dan Allah ku rika fahimta magana nan ba ya kamata mu rika auna hankali wato magana da hankalin mu a hankalce kafin mu zo ma magana nan ka ganin maganganu ne shi bin haraji din nan da shi in an ce ma kadir yana da rai to shi yauci sai mai annabi ya yi sai bayan hijira a cikin shekara 100 da ta gaba har ya girma sannan kadir ya zo ya tafi madina ya je wurin manzo ya karɓo riga yana cikin kabarin sa nan ya fito ya zo ya bashi ko ko ya ake kuna bin sa magana sannan ya canza ko ya zo kuma ka'aba ana ta shi na ka dakatar da dawafin ko ko cikin mutane ya kuku ta yi dan kun san ka'aba ko shi sai waye ake maka ko babu da jama'a da na mu rika fahimta maganganun nan Wani mu samu kai gaba saboda haka wa zakara sha'arani wannan ita ma magana kuduba ta cikin antikabun ke wato ke bayi ko ne bin arabi wanda yake na shi bin arabi din ne za ku duba shafi na ɗari uku da hudu za a ga kayan bayanin magana ne maganar ƙarshe da za mu rufe da ita ce wa zakar sha'arani fi ma'arifin alba shi ma imamu sha'arani ya faɗi cikin littafin sa ma'arifin alba an ba su shiyo kirji zakara lahu wato zikira lahu annahu alqadr ko ذكر له أن الخضر عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة قلنا جيد جو وتشير إمام الشعراني كما لمن المسلمين yake cewa an ba abu shiyofini daga sashi malamansa shehunansa da kira lahu aka ambata masa annan kadir alaihi salam wai kadir salam ya haduru majalisar rike a ji hanifa yana halartar majalisar abu hanifa ta shi ya kajar alaihi salam kun za abu hanifa aiko kai nomani kiran yana halartar majalisarsa fi kulli yawmin ba da salatu subuhi a kowace rana bayan sallar asuba shi kajar alaihi salam ina zuwa majalisin abu hanifa ya ta'allamu minhu shari'ata yana koyon shari'a a wurinsa falamma mata abu hanifa yayin da abu hanifa ya dace inda shi kadar yana nan da rai har abada sala mun da kyau sa'ala al-qadru rabbuhu sai kadar ya tambayi ubangijin sa ya roki ubangijin sa an yarudda ruha bi hanifa ila qabrihi sai fadar ya roƙi ubangiji ya mayamma da abu hanifa nan ta cikin kabarinsa su ya da lahu ilmin shari'a ta da shi kadir yake so ya karasa karatun shari'a a wurin abu halifa kun gane da kyau ya sami dama da zai karasa karatun da ya faru na shari'a wurin abu hanifa wannan kadir kana ya ake ilaihi kulle yaumin ala adatihi to daga nan da aka mayamma da abu hanifa ran cikin kabari sai kadir ya ci gaba da zuwa makaranta yana zuwa yadda al'adar shi ta saba kullum yana zuwan masa wai kuna ganewa al'adar shi bisa al'adarsa ya tsuma kumin shari'a ta dafe da yana zuwa yana jiyo ilimi na shari'a a cikin kabarin abu hanifata wa aqama ala zalika 15 sana haka ya zauna kadir alaihi salam tsawon shekara goma sha biyar yana ta koyan shari'a wurin abu hanifa cikin kabarinsa in ya dalla Lamai mai da kabarinsa don ya samu ya kammala karatun shari'a a wurin shi hatta kammala ilmar shari'a har sai da ya gama kammala karatun shari'a a wurin abu hanifa wannan fahimta da kyau shekara goma sha biyar bayan ba wa fata abu hanifa to abu hanifa a noma manta ne idan ciro mai shekara ma da ya rasu shekara da aka yi shi shi ma magani amma dai kun san shi abu hanifa ya ga ya ga halin nan ko shi ta ne ya ga sahabi ko imam shi ya ga wani wato ya ga wanda ya ga sahabi amma shi abu hanifa shi ne babban cikin ayyama nan guda hudu to abu hanifa kuluba dan allah yanzu wannan magana a hankalce dan allah ta ta dalili to kana masu magana da suke kai ilimin zaki ne ka sani mu akwai wani ilimi na ne da muke da shi kai ba ka da shi maganan nan baka fahimce ta ba kuna fahimta da shi shi wannan irin maganganu wallahi dai aka aka dai a haka ake gina abubuwan a dubin magana dan Allah abu hanifa ya su yana zuwa darasi hadir alaihi salam ko wanda za mu zo nan gaba karatunmu na gaba cewa shi wai wani ne ko annabi ne shi sai dan annabi ne ya za a kuma ya dawo karatu wurin hmm? abu hanifa dan Allah sai magana cewa hmm? wata yin magana idan Allah maganganun kuna fahimta da to wannan duk abin da shi yasa kullum mutane wasu ba sa so a karanta aqida abin da suke so mu zo mu karatu fiqhu sallah zakka mun yi na muka karanta alwajib tun daga tahara muka fara har sai da muka ji abin da ya shafi abin da ya shafi kudu kunce kunce ne ke tayi amma ba wanda zai taɓa ɗaga kai da za a shekara kai yana karanta su ba wanda zai ci kai mai ba ba amma ana magana aƙida wani sai taɓa zai rika jin kamar da shi kake kuma kai baka san shi ba ko baka san me yake kuduri ba ana magana ne ga yadda asalin aƙida take kyakkyawa wacce annabi ya koyar wacce sabbin suka tafi a kai ga kuma aƙidu da aka shigo da su cikin musulunci na gurɓata musulunci dole a karanta dan a tantance tsakanin aya da kasuwa a tantance tsakanin karya da gaskiya shi yasa ake karanta littattafai na akida Allah ya sa mu dace na ganin za mu tsaya cikin karanta ne Allah ya ba mu lada abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kuma akwai wasu bayan Allah na san dai halin da ake ciki. Ɗaya yana da iyali wanda yake ta abin da zai ba su ci na zama masa nauyi a kan sulaitai da zai ba domin ta haihu ma ko ba su za ta kira haihu don ne magana ne maganar cewa maganar ragon suna gona da ke akwai da za ta kira shi yake saboda ka da Allah ya kana da iko a cikin kamar da guda wanda Allah ya kuma sannan akwai kuma wata mace ita ma aka ba da da lafiya tana cikin wani hali ta kasa ka tattara shi تكتب أحمالي لا أقول مجموعة من الله الأحلام لا أقتدع كما خمسة شيء ولا تظنين إلا كما كان يجري لك الله يبارك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shugaban majalisun ɗalibai ya bayyana cewa da majalisar cewa halin yanzu a susun ɗalibai yana da naira dubu ashirin da biyu da dari kuɗi da talatin sannan mana aka wuce ta don karɓar wannan tallafi wata wata wato malam bayan ba da malam da yana zaune yana ci gaba da karɓa sai dai ɗin lokaci ta ce a sana a kowane da kake turo za su da ana cikin karatu ana buƙatar ruwan da ya san yana cikin wannan listin to kai ya haɗa da suna da wurin tantancewa kamar yadda aka ga wuce a baya Allah ya bada ya taimaka a kan Allah ko mai tambaya ke cewa shin a ina ne aka fi samun da wayar kifaye الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى a gaskiya bai wani bincike wanda zai iya ba amsa cewa a yana na samun wato ya aka kewa samun sunaye ba zai iya cewa ga shi ba amma dai ni dai na san masar tun da aka sami daura ta shi a wurin shekaru na baya ba ta biya batiniya kuma biya kuma wanda yawanci wannan abubuwan da gasin ya tsarsuwa kuma sassan zama cibiya da duk wani abu da ake amma maganar sun kan cewa duniya har ƙasashen na ta pakistan waɗannan ƙasashen su kurciya ya kirki haka kuma in ka taho ƙasashen afirka su algeria tunisia wato magari duk ka gangaro ka taho nan su libya har ka gangaro nan ƙasashen namu mun musulunci ma ta da shigo tare da sufanci mai shigo tun farko musulunci da sufancin shi shigo inda sufancin ma ba ka fara shi ba kuma musulunci ba ta da sahabai suka karbai maka kai shi ba saboda haka sumanci ya dage da yaduwa shi ya sa har na ma ya zama wasu ke ganin kamar ma sai dai in an maka kalmar sufanci a kun sharaka to tana buƙatar tafsiri akwai ma'anar sufanci da ma'anar gudun duniya da bayan allah malamai na gari sun yi a matsayin duk abin da duniya za ta za su mutunce shi duk wani abin da duniya za ta za su shagara da za su mutunce shi masu wannan ana kira sufaye kuma a shifafi na shari'a ba wani abin da wuri mutum ba su haramta ma kansu abin da Allah ya halatta musu ba a su ne suna gudun wannan dan kare shigar da su daga su shagala da duniya su manta da lafiyar su wato kuma sun wanci da da ya gurɓace zama a ƙida ba wai wancan ba a yin wani ƙoƙari ne zan da duniya don ka shigar da kai ba ƙoƙarin yin da kyarai da cewa za ka ga kaza za ka mafarki kaza za ka wuri kaza za ka kore da ya tushe wanda shi ne ya zama ba daidai ba kuma shi ake magana kuma su suke da ra'ayin cewa suna da wani abu daban wanda suka dogara shi da ne a hadisi da ke su suna nan kowa ya sani ana karanta da kuma nufin kunsa wanda ba su da daɗin karantawa. wannan shi ne amma ba zan iya ci maka da suka fi yawa ba sai dai tambaya ce da kima kaji ko ta ɗaliban ilimi ba a da cikin bincike kuma binciken zai sauke tunda an yi rubutu da yawa kana shiga yanzu intanet ana shiga cikin shari'a ka shiga kana so ka san ina ne ka da ke fi yawa su fara na tabbatar maka ba ka sami bayanai da yawa na malamai da suke rubutu a kan haka Allah ya mamu jagora. a makarar Allah wani yake cewa kada ma ya sani Allah ya fara kasuwa da haka yake da kuma da mutane da ba da bai da fada shi kuma zuwa da ba shi Allah ya fara ahama Allah ya fara to Allah ya fara musu sanar hujja Allah ya wasa kawarinsa Allah ya sa da jinnin ciwon kamarsa Allah ya yi masu zunubansa ko kuma Allah ya sa mu cika da imani dukkan yan uwan musulmi da suka yawo gaskiya da mahaifin Allah ya albarka musu Allah ya sa su huta Allah ya rubuta kabarin su ko kuma Allah ya sa mu cika da imani da sauran yan uwa masu bukatar addu'a domin dukkan muna da bukatar addu'a mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana ne shari ka canza zuwa ga alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da shari kuma ka canza zuwa da alkhairi wato ka canza zuwa da alkhairi sannan shugabanni mana Allah Allah ya masu jagora Allah ya ba su mashawarta na gari in an ba su shawara Allah ya ba su aiki da ita gani da muke ciki na kwanci da zafi da yanayi ma da dakin Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka saukar da yalwar ka da arzikin ka a cikin wannan al'umma Allah ka saukar mana da yalwar ka da arzikin kai ka cikin wannan al'umma Allah ka yawata mana Allah ka fitar da duk wanda cikin kwanci na rayuwa ko na talauci ko na kakanni kare ko na shi lafiya Allah ka yi mai je roƙo ana kama kaba da suna kyakkyawa يتكون كما تكاك بيوم الوقاتم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين